Jama'a sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin mu zagaye duniya. Shirin da kai maku bitar muhimman labaran da suka wakana a mako tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A yau za mu fara ne da rikicin koriyoyi tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa. inda cacar baki da ta shiga tsakanin kasashen guda biyu ta yi zafi sosai da ta kai kasashen ga barazanar kaiwa junansu hari wannan ya biyo bayan gwaje-gwajen makamai masu linzami da koriya ta arewa ta yi duk da gargadin da aka shayi mata garba aliyu zaria ya tattauna da dr abubakar jiddere masani siyasar duniya da ke jami'ar bayero da ke kanan dabu tarayyar najeriya ita koriya ta arewa tana da karfin wannan nukiliya amma ba za ta iya wa amerika barazana kai tsaye da take yi ta ci nasara ba in aka ci zabi ta bangaren karfin soja don ita north korea tudu abin da suke da shi yanzu ba zai wuci a ce kamar suna da nukiliya ashirin ko talatin ko zuwa hamsin ba ita amurka fa tana da fiye da wannan baya ga haka kuma amerika tana da makamai eh, wanda ake cewa antimissile wato wa'anda za su iya buge nukiliya din in ya jefa amerika nukiliya kafin ya isa kun missile din ya isa har cikin amerika zai ɗauki akalla minti bakwai zuwa goma to tsakanin wannan minti bakwai zuwa goma akwai mas antimissile da ake kira Patriot missiles wanda za su iya zuwa suke wannan. To amma me yasa ita kore ta arewa ke ta barazanar? wannan za a koma ne tun lokacin da koriya ta haɗe ta zo ta yi faɗa tsakanin koriya ta arewa da koriya ta kudu amerika ita tana goyon bayan koriya ta kudu ita kuma kasan china da tsohuwar ussr rasha suna goyon bayan koriya ta arewa so tun lokacin da ake cece kuce tsakanin bangaren amerika da ma'abokanta wato ake kira north atlantic alliance wato nato da kuma tsohon kungiyar soviet wato socialist wanda ake kiransu wasu yan kungiyar wasu wasu wato wato capital na Poland inda aka yi yarjejeniyar tsare gida. To tun wannan lokaci ne da aka fara rigimar ta zafi tun alif ɗari tara da arba'in da takwas har zuwa alif ɗari tara da casa'in da ɗaya ko zuwa biyu rigimar ya zo kwanta. To ita Koriya ta Arewa, Koriya ta Kudu, rigingumunsu kullum yana ana hurawa ne daga waje. To amma menene yake damun Koriya ta Arewa? Abin da ya fi damunsa yanzu an sa masa takunkumi sun yi yawa takunkumin nan sun yawa ba yadda zai yi yanzu yana neman wadda zai yi ne a mutu tare su barazanan da yake nema yana neman china da rasha su shiga baki a zo a zauna a yi yarjejeniya a sami a ɗan wasu abubuwan da za a yi su takunkumin da aka sa mata takunkumin da aka sa mata na tattalin arzikin kasanta yana wahala yanzu a haka koriya ta arewa a shekara da suke samun biliyon uku na kudin amerika dala a shekara to biliyan uku dinnan ba zai ifi kasan koriya ta arewa sai aiwatar da abubuwan da zai ya kamata ta yi wa mutanen kasan ba. Yanzu kuma sai mu je kasar Saliyo, inda a ranar Litinin aka samu mummunar zabtarewar ƙasa irin ta mafi muni da ta kashe mutane sama da ɗari uku a nahiyar Afirka. To domin jin abin da ke haifar da shi, Awali Janyau ya tattauna da Dr. Kabir ‘yan mama masani muhalli a tarayyar Najeriya. Wannan abin da muke kallon shi a kan sakamakon ne na sare itace, wato lokacin da mutane suka yi gidaje ƙarƙashin wani kamar auni haka. wanda ba na dutse ba na ƙasa to in akwai itace a can sama manya ka sare su bidiyo nan suka sake to lokacin da aka yi ruwa ruwa kamar da bakin kwarya to wannan ƙasar za ta zabgo hmm. ta ce za ta dangaro ƙasa ta shigo a cikin wannan gari ko kuma cikin wannan unguwa wanda za ta malala to kana nufin wannan yanki irin wannan matsala ce ta shafe shi ai abin da ya shafe shi kenan itace ne manya wanda aka sare su sauyoyin suka sake ƙasa ta saki lokacin da aka yi ruwa ruwa daga sama in ya taho sai ya shiga cikin wannan ƙasa ɗin to duk lokacin zai shige ta ya a ta saboda nauyi ita kuma sai ta tsakaro sai ta faɗo to shi ne zai gangaro ne zai samu wannan ambaliya ɗin na taɓo abin da ya faru kenan wannan matsala ta taɓa faruwa a wannan yanki a baya kuma sai gashi yanzu babu wani kamar gargaɗi daga su hukumomin saliyo ɗin amma kam ai ita kamar namet wato kamar kasa wanda ke duba yanayin sama ai yana faɗa ko zuwa kai ka duba akan abin na kasancin waje ai za a gwada cewa lokaci kaza za a yi ruwa mai yawa kaza tagi kaza duka zai taho to ya kamata a ce kuma gwamnati da abin nan da kasar sun shaida ma jama'a kamar da najeriya aka faɗa hmm. an faɗi duka jihohin da wannan abu zai shafa an faɗi cewa in mutane suna da gidaje kusa da rahuka su tashi su gidajen nan duk mm. an faɗa. To ya za ka danganta wannan da matsalar canjin yanayi? Eh to, ita ce babban a baya amma sare itacen suke kawo ai kaga ba na wurin kaɗai aka samu ruwan ba ai wurare kamar wanda suke kan tsaunuka ƙarƙarshin tsaunuka ai ba samu wannan ba mm. ai wannan an ba ambaliya ne a ta tabo canjin yanayi ya sa ruwa ya zo da yawa amma babban abun shine sare wannan itace wanda suke rike da ƙasa din Yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ta Najeriya mike Akiro ya sanar da dakatar da karin girma na musamman da aka yi wa wasu 'yan sanda saboda zargin cewa 'yan sanda na ba da kuɗaɗe domin kara musu girma ba tare da duba cancanta ba. Akan haka ne Bashir Ibrahim ya tattauna da ɗan majalisar dattawa sanata Isa Hamma Misau tsohon jami'in 'yan sandan Najeriya wanda ya yi mana karin haske akan zargin. Eh to alhamdulillah ma ni na daɗe ina magana akan cewa wannan abin da ake cewa special promotion da ake a shi aikin ɗan sanda wannan zalunci ne. Abin da ya sa kuma na faɗi haka saboda waɗanda ake musu wannan abin waɗanda suke tare da 'yan siyasa ne ko kuma waɗanda suke aiki a police service commission ko kuma waɗanda suke aiki a police headquarter in ka duba duka special promotion ɗin da ake yi ba a ɗauki wani wanda ya sadaukar da ransa yana mai duguri ko yobe ba ba a ɗauki waɗansu waɗanda suke wajen su irin su a bara su wani fatako wadda koyaushe su ma suna nan suna fama da masu garkuwa da jama'a da am robbers da komai da komai ga kuma mutane da waɗanda suke ta wajen su lagos din nan ya za a ce kawai wadda yake zaune a ofis ne ko kuma wadda yake tare da ɗan siyasa ne kawai za a zo ana ɗaukan girma ana bashi ya zamanto cewa kuma waɗanda sun bashi kamar shekara goma sha biyar a aiki sai a zo a tsamuro da shi a ɗauke shi a haye shi sama da kamar mutum dubu ɗaya a bashi da girma kaga wannan babu adalci a cikin wannan abun shi sa kuma zarge-zarge ya shigo cewa da yawa waɗanda ba su cancanta a basu ba kuɗi suke bayarwa kuma wannan zargi da muke yi dinnan mutane ne wannan da yake waɗannan mutane sun san yi wannan aiki din saboda babu inda za su kawo kukan su sai wajena mutane suke ta kawo kukan nan. To distinguish ta yaya za a magance wannan matsala baki ɗaya? Ai matsalan nan baki ɗaya shine muna jira shugaban ƙasa ko kuma su majalisa ta dawo shine waɗanda aka musu a da a baya ma kowaye ya sauke wannan saboda babu yadda za a yi babu abin da ka yi baka sadaukar da kanka a ƙasar nan ba baka sadaukar da kanka a aikin nan ba wani ya je a sanadin aikin nan ya mutu bai samu wannan ƙarin girman ba yau inda a ce wanda ya sadaukar da ransa ne ake ba su waɗannan abubuwan ko kuma wani ya yi wani abun tuke wadda dama ya fita daga ka'idan aikin da aka baka cewa ka yi wani abun da ya fita daga irin aikin da aka sa ka to kaga wannan in aka yi wannan abu kowa ya sani amma yau in ka duba wannan social promotion din a asirce ake yi ba a bin ka'ida shi sa yanzu na jiyan nan na rubuta lita cewa a police service commission chairman ina so a bani list din duk waɗanda aka yi musu promotion na social din nan tun daga zamanin ehindaro 2009 zuwa yanzu ko dakatarwar da yau hukumar 'yan sanda ta yana da nasaba da wancan wasiƙa da ka rubuta ai in ka duba a dakatarwa masu rubuta sunana cewa bisa ga wannan zargin da na yi kuma wannan abun in dai aka ce an dakatar ne ba a yi komai ba duka wani wanda aka bashi kawai ya koma inda yake dama da wannan saboda haka kuma waɗannan abubuwan da aka yi ta yi su ne suka kawo cewa yau ka ga wannan irin crimes in nan suka karu kidnapping ne sata ne menene saboda dukkan waɗanda aka yi aka toye musu haki ba a basu wannan abun ba ba su ji daɗi ba kuma a rashin jin daɗin su shi sa kaga cewa aikin ya fada fita a zuciyarsu akwai waɗanda suka kira ne suka ce wallahi inda akwai jari a hannunsu da sun bar aikin nan akwai waɗanda suka ce ku za su bari akwai waɗanda kuma suna cikin aikin amma ba za su yi aikin ba saboda haka kaga waɗannan a ya jawo mana bala'i mu kanmu tunda yau in aka ce ɗan sanda baya aiki to ai kaga a wannan talaka da kowa da kowa ya shiga uku saboda haka shi sa kaga cewa wata rana muna wannan so ne a zo wannan abun kada wata rana ya zo ya fi karfi sanata isa miso mun gode sosai da wannan bayani da kai mana Allah taimake mu. Har yau dai a tarayyar Najeriya hukumar kididdiga ta ƙasar ta bayyana cewa kashi casa'in da biyar cikin ɗari na al'ummar ƙasar ko dai suna karɓar cin hanci ko kuma suna miƙa shi. akan haka ne na tattauna da abubakar ali mai sharhi kan lamurran da suka jibanci cin hanci da rashawa a najeriya duk wanda yake mazaunin ƙasa ne kuma mai hankali ya san abubuwan da yake faruwa. Cin hanci da rashawa na Najeriya ya fi ƙarfin cin hanci da rashawa zunzurutun sata da handaman dukiyar jama'a ke musamman wanda suke da matakan iko. Annoba ne wanda ya riga ya shafi ƙasar nan ta ko ina in ka duba. Domin shi cin hanci da rashawa bai tsaya kawai kan naira da kobo ko an karbi kuɗi a nan da sauransu ba. Hatta tunaninmu ma ya gurɓace akan yin abubuwan da yake ba hanya hanyar shanye shi ba ta amma daga zuwa shigan makaranta zuwa daukan aiki samun girma wato promotion ba inda za ka je yau da yake wannan zancen cin hanci da rashawa da wannan gurbataccen al'adu ba cika ba saboda haka dole ne a duba wato moral value namu ma gaba daya na kasan da mu mu duba shi ne ne tunanin mu ma saboda haka ba mamaki idan ma aka ce casa'in da takwas bisa ɗari ne ma ba wani abu mamaki. Irin yadda lamuran suka yi kamari suka lalace a Najeriya. Wani irin lokaci kake gani zai iya ɗauka wajen yaƙi da wannan al'amari har Najeriya ta ɗan daidaitu ta yadda ya zamanto za ta fita daga cikin wannan. Ba za ka iya ka sa wata rana ba, amma idan abin ya lalace to gyara tilas ne zo. idan kana so ka gyara wannan abin gyara ba zai taba yiwa ba face wannan shugaban ƙasar najeriya da shugaban hukuman 'yan sanda da shugaban bangaren shari'a da 'yan majalisa duk sun raja'a sun yadda cewa wannan fa sace-sacen na da ake wadatar da kudin jama'a da ake da ma wannan cin hanci da rasha don ya fi karfin cin hanci da rasha wannan dai nan kowa ya amince fa shine ya samu halin da muke ciki ga muna muna da mai muna da arziki muna da mutane amma kuma komai ya rikice ba baya tafiya to eh. an amince akwai wannan matsalan kowa kuma yarda shi ne za a samu gyara amma muddin wannan bangarorin nan ba su yarda ba wani yana yawa wannan zagon kafa wani yana yi ba zai taɓa yiwa ba wani sa'in su da kansu talakawa suna da tasu gudunmuwa da suke bayarwa ganin irin yadda ya zamanto eh, duka abin da za a yi a hukumance ko neman takarda ko wani abin sun fi maganin saukin ta su ba da cin hancin domin su samu baka ganin anan gwamnati tana yana da kyau ta diba tsarin protocol ɗinta ta yadda ya zamanto al'umma za su ɗan samu sauƙin hulɗa da ma'amala da ita wanda zai hana ko rage irin wannan al'amura daidai ne ai dama ai yadda bature yake cewa kifi idan yana lalacewa ai da kai zai ka fara lalacewa na yadda saman nan shi shugaba shi ne zai ja akalan mutane ya gyara To amma idan aka samu shugaban da yake bayi da wannan karfin gwiwan da zai yi wannan gyaran kuma talaka na kasar dama yana neman yin da zai dangana ne talauci ya mishi yawa abubuwa sun dame shi to za a ringa tafiya akan nan to su talakawan ma akwai nasu kamar yadda kullum muke faɗa a baya ko kafin zabe kada ka je wajen ɗan siyasa ya baka kuɗi ka sai da kuriyanka saboda haka jari ne dama ya je ya nema saboda haka ba ka da iko ba da za ka je ka tinkare shi. Abubakar Ali mai sharhi kan lamuran da suka jibanci cin hanci da rashawa a tarayyar Najeriya. Yanzu kuma bari mu karkare da zaman taron da jam'iyyar PDP mai adawa a tarayyar Najeriya ta gudanar a birnin Abuja. irinsa na farko tun bayan da ta kawo ƙarshen rikicin da ya dabaibaye ta bayan da kotu ta yanke hukuncin baiwa ɓangaren muhammad ahmad makarfi jan ragamar shugabancin jam'iyyar mai adawa a najeriya To domin jin irin wainar da aka toya da kuma irin alƙiblar da jam'iyyar za ta dosa nan gaba. ya na tattauna da ɗaya daga cikin mambobin jam'iyyar daga jihar jagawa cewa da Alhaji Ɗanladi wuyo. Muna ganin cewa da ikon biznillahi manyan jama'iyyar wadda suka gina jama'iyyar da kuma wadda ake gani masu ruwa da tsaki kansu ya haɗu to kuma dama haɗin kan muke so tukunna mu tabbatar da cewa wannan yaƙi da za mu fito mu ga cewa mun karɓi ƙasar nan daga halin da take ciki mun cimma burinmu to kuma akwai alamar kyakkyawan ƙarfin cewa za mu cimma burinmu kafin ku shiga kokowa akwai buƙatar haɗin kai shin ya wancan bangaren ya halarci wannan zaman kamar yadda ka sani tunda kotu ta yi hukunci kuma nasara ake nema kuma daga dukkan alamu ka san cewa bangaren da i samu nasarar nan shine ikirin jaye masu ruwa da tsaki wadda za a yi da su ko kuma a dama da su kuma wadda suke kan mulkin daga tsohon ministoci zuwa tsohon gwamnoni zuwa tsofin shugaban kasa da sauransu duka sun halarci wannan gurai namu hmm. don muna tabbatar maka da cewa wannan bangaren na makarfi shine yafi inganci yafi nasara yafi nuna cewa jama'a domin ita siyasa ta jama'a ce a baya ka jima cikin wannan jam'iyya kuma kana ɗaya daga cikin waɗanda suka sassokin manufofin gwamnatin da ta gabata shin wata irin alƙibla kuke buƙatar ku ga ita wannan jam'iyya ta ɗora a kanta domin gudun komawa a gidan jiya sanin kanka ne kai ɗan najeriya ne ni ɗan najeriya ne kuma ba mu ce ba mu yi kuskure ba kuma ina tabbatar maka da cewa amerika kan ta zama amerika kai da take kana ɗari da wani abu tana demokradiyya ba ta kai ga nasara ba sai da aka yi wannan ya karba ga wannan ya kwaba wannan ya karba ga wannan ya gyara wannan ya karba kuskuren da muka yi jama'iyyar apc a halin yanzu ita ma tana yin sa to saboda haka mu kuma ta gyara barsa wasu kurakure mu kuma za mu zo mu gyara mata wani kurakure dama idan babu kuskure ba za a ci gyara ba idan ba a kuskure wannan ta karba ta gyara ƙasa ba za ta ci gaba ba da ikon bi idan lahi muna ganin cewa kuskuren da muka yi a baya jama'iyyar apc ta gyara mana wani su kuma sun yi ma sun tafka kuskure mu kuma insha Allah tu shekara ta 2019 za mu gyara musu domin kasa ta ci gaba a za ku kuwa datar da al'ummar Najeriya akan waɗannan hujjoji ganin a baya irin halin da jam'iyyar ta jawo kasa na farko dai a yanzu ba za ka ji ta baki na ba yanzu shirin yaƙi muke yi shirin mu faɗa muke yi kuma lokacin faɗar bai zo ba ko muna da abubuwan da za mu faɗa domin talakawa su yadda da mu domin talakawa su sake ba mu damar da suka ba mu a baya mun tabbatar da cewa mun yi abubuwan arziki daban-daban daban a baya amma ina tabbatar maka da cewa jama'iyyar APC ita ma ta yi abubuwa amma abubuwan da taimako muna da gyara gyara gyara gyara a kansu domin mu kwaci wannan mulki da gare su ba za mu faɗa ma ba domin mi domin tukunna sai mun samu ubani da gurin iyayen gidanmu haɗin kai aka ce ya fi haɗin gida shin wannan tafiyar za ta yi tafi idan ba ku samu cikakken haɗin kai da kuma ganin cewa wancan ɓangaren ya fito ɗari bisa ɗari a bainar magoya bayan ku ya rungumi ɗan uwan ɓangaren? jam'iyyar pdp yanzu ba za ka mata maganar haɗin kai ba muna cikakken haɗin kai jam'iyyar apc su ne za ka jinjina amma mu jami'a ce wani muke so mu karɓi mulki ai ka kawo mana zancen haɗin kai ma ai ka ɓata. cikin shekaru biyu da suka rage ko shekara ɗaya da wani abu a je zaɓe anya kuna da isasshen makamai da kuma hujjoji da kuma hajar da za ku tallata wa 'yan Najeriya domin su rungume ku? To masu zaben suna nan. kuma abubuwan da za mu faɗa su ina nan kuma abubuwan da jama'iyyar apc wadda ta yi na kirki mun gode mata wadda kuma ta ɓata mu za mu gyara kuma za mu gaya musu talakawa ga abubuwan da za mu da ikon bi iznillahi jama'iyyar za ta fara harba abubuwa wadda za su amfani 'yan najeriya in lokacin yaya za mu gaya maka yanzu mu samu izini da gun iyayen mu ba wasu suna ganin cewa maimakon a ci gaba ta tafiya da tsohon suna da dan kwaskwarima kuka yi watakila jama'a za su dan manta halin da suka tsinci kansu a cike wannan kana ganin cewa dubara ce ina tabbatar maka da cewa babu ai ina gaya maka cewa misali mun yadda da 'yan najeriya mun yi kuskure mun yadda kuma jama'iyyar da zamu karɓi mulki a hannunta zamu gaya musu kurakuran su ma da suka yi mun yadda cewa gyara zami mun yadda cewa dama tsarin dimokuraɗiyya idan ba a yi haka ba to ba za a samu canji ba zamu gaya wa 'yan najeriya abin da jama'iyyar apc ta da arziki mun gode mata zamu gaya wa 'yan najeriya abin da buhari ya yi na iya yadda zai iya yi mun gode masa sauran kuma aiki a bai masu aikin yin aikin su aikin su. Daga tarayyar Najeriya za mu karkare a jamhuriyar Nijar. A ranar Alhamis ne kwamitin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kafa domin binciken tabbatar da gaskiya dangane da kashe wani ɗalibin jami'ar birnin Yame da jami'an tsaro suka yi a lokacin da ɗaliban suka gudanar da zanga-zanga a watan Abrilun da ya gabata a birnin Yame. To domin jin yadda kungiyoyin fararen hula a kasar suka kalli rahoton da kwamitin ya fitar, Siraji Isa, shugaban kungiyar Mojan ta matasa, ya man tsokaci. Abu sabo wanda suka kawo shi ne lokacin da aka samu wannan hadari inda ministan cikin gida ko mai magana da yawun ministan cikin gida ya huto ce a yaro ba kashe shi ne aka yi ba faduwa ne ya yi da kanshi ya mutu sai shi hakika wannan kwamiti ya huto inda ya nuna cewa eh halbe yaron ne aka yi amma kuma inda kwamitin ya ba mutane mamaki shine kasancewar hodin wanda ya ba da umarnin a kashe koko wanda ya kashe suka ce hakika wani ne jami'in tsaro na jandarmeri wanda suka ce ba a san ko wane ne ba to a nan al'umma hakika sun yi tir da Allah wadda da wannan zance sannan zance na biyu wanda mu a matsayin mu na kungiyoyin wararen hula mun waɗe shi na cewa saba doka ne cin mutunci ne wani karan tsaye ne ga demokaradiyya ga dokoki jami'an tsaro su shiga har cikin jami'a suna bugun ɗalibai sannan kuma suna halbe-halbe ko suna ma watsa barkonan tsohuwa wannan abu ne wanda doka ta hana wannan kuma kundin tsarin mulki na Nijar ya hana wannan a kuma mun sa kira ga babban murya ga wannan kwamiti da kuma waɗanda suka jagoranci wannan kwamiti cewa da sun rantse da alkur'ani ne kenan su hutu su yi bayani na gari wanda zai iya gamsar da 'yan ƙasar Nijar. da kuma wannan tsokaci muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki da ma sauran ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi da suka taya ni gabatar muku da shi ni muhammad salisu hamisu ke cewa da ku bisa lamuhuta lafiya.